Sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi walan keluwa da rushe-rushe da harka da yadda ya wa al'ummar jihar Kano da filin filin saukar baki mahajjata 'yan asal ba asalin jihar Kano ba da kuma wanda ya kasance 'yan asalin jihar ne. injiniya abba kabiru su kamar yadda ya ba wa mahajjatan tabbacin cewa a cikin kwana uku zai tabbatar musu da makomar su injiniya abba kabiru su ya ziyarci filin da ake saukar mahajjatan inda ya yi wajen kaca-kaca ya rushe wajen domin ya tabbatar da filin wajen don sama wa mahajjatan wajen kwana injiniya abba kabiru yusuf ya tabbatar da mahajjatan cewa su sha kurumin su domin kuwa gwamnatinsa a zo ne domin ta jiyar da al'ummar jihar kano da kuma duk wanda zai shigo jihar kano daɗi ba wai a musguna mai ta wata hanya ko kuma ta hanyar da yake ganin cewa ita ce hanyar jin daɗinsa ba don haka gwamnan ya ba da tabbaci ga hukumar alazai cewa dukan wani wanda ya kasance cewa ya biya kuɗin zuwa haji lallai a tabbatar mai da zai je haji don haka al'ummar jihar kano waɗanda suke zaton cewa an cuce su a tsohuwar gwamnati ta dr abdullahi umar ganduje inda mutane suka ringa korafe-korafe akan cewa sun biya kudin hajjin a waccan shekarar ta gabata kuma ba su samu zuwa ba sakamakon cewa sakamakon cewa gwamnatin jihar kano ta karbi kudaden al'umma fiye da kujerun da aka bawa a jihar don haka sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano ya ƙara tabbatarwa da al'ummar kano cewa ba fa zai lamunci cin mutunci da aka yi wa al'ummar jihar kano ba ko da ya kasance cewa a cikin gwamnatin sa ne don haka gwamnan jihar kano ya ba da tabbacin cewa da girman mutum a tsohuwar gwamnatin da ta gabata idan har ya yi almandahana ya yi handama da baba babakere akan dukiya al'umma lallai a bashi tabbacin cewa gwamnatin jihar kano ba za ta yafi mai ba za ta karɓo wannan haƙƙi na al'umma domin kuwa kayan al'ummar jihar kano ne ba kayan iyayensu ba gwamnan jihar kano wanda yake magana cikin bacin rai tare da nuna fushinsa akan yadda aka wulakantar da dukiyoyin al'umma a faɗin jihar ya yi wa al'ummar jihar kano alkawarin dawo musu da wannan dukiyoyi da suka rasa don haka sabon zaɓen gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf kamar yadda ya alkawarta mutane zai aiki ba dare ba rana ana da tabbaci kuma da yakinin cewa sabon zaɓen gwamnan jihar kano tun bayan da ya karɓi rantsuwa bai yi zama na kimanin minti arba'in a cikin ofishinsa ba don haka sabon zaɓen gwamnan jihar kano an tsinkaye hotunan sa da kuma bidiyon sa yadda yake yawo a cikin ruwa domin ganewa sa halin da al'ummar jihar kano suke ciki don haka sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano ya yi aiki ba dare ba rana a kwanakinsa shida da karɓar rantsuwa don haka sabon zaɓaɓɓen gwamnan ya ƙara tabbatarwa da 'yan kasuwa lallai za su ji daɗi sannan kuma duk wanda suka suka tabbatar sun sayi shaguna ko kuma sun sun kama shaguna inda aka yi shaguna ba bisa ka'ida ba su yi gaggawar tashi domin kowa gwamnati ba za ta bari ba inda a wannan safiyar ta yau ne dai kuma aka tsinkayi shagunan da suke bakin masallacin idi a jihar kanan sun fara kwashe kayansu domin neman inda dare ya musu kamar yadda gwamnatin jihar kano ta bada sanarwar sanar da kwace wajen don haka al'umma sun ci gaba da nuna farin cikin su bisa yadda sabon zababben gwamnan jihar kano injiniya abu kabir yusuf yake gudanar da ayyukansa ba dare ba rana don haka ne ma suke ba shi tabbacin yi wa gwamnatinsa biyayya matukar kuwa zai faranta musu shi kuwa sabon zaɓen gwamnan jihar kanon ya ba da tabbacin cewa duk wasu ayyuka da aka yi su bisa ka'ida ba zai taɓa su ba amma a tabbatar inda aka yi ba bisa ka'ida ba a birni da ƙauye injiniya abu kabir yusuf ɗin ya ba da tabbacin zai kwace sannan kuma zai rushe don haka ya ba da tabbacin cewa gwamnatin baya ta yi abin ne ba tare da gogewa kuma da sanin ya kamata ba yadda za ta gudanar da mulki don haka gwamnan ya nuna ɓacin bisa yadda gwamnatin baya ta dinga mallakawa wasu tsirarin mutane dukiyoyin al'ummar jihar kano don haka gwamnan ya bada tabbacin cewa gwamnatinsa ba za ta lamunci wannan rashin mutunci da aka yi wa al'ummar jihar kano ya ci gaba da tafiya ba a yammacin wannan rana ne dai zaben zababben gwamnan jihar kano kara yin diran mikiya a wasu waje a wasu wurare inda ake zaton cewa mallakin al'ummar jihar Kano ne da kuma jihar Kano nan ganewa idansa da kuma ya ba da tabbaci tare da yakinin cewa ya kwace wa al'ummar jihar Kano wannan waje ya dawo da gwamnati shi. don haka al'ummar jihar kano da kuma na wajen jihar kano suna ci gaba da yi wa injiniya abba kabir su ɗin fatan alkari da addu'o'in samun nasara da kuma addu'ar allah ya dora shi akan makinsa ya gudanar da mulki cikin salama